Bismillahir Rahmanir Rahim. A lokacin mita kashi na sittin da bakwai. na lamshe idanuwa na agin na ce yaya ba za ka bari ka ƙara jin sauki ba a yi magana? shi na jiya ya ce, ina ji sauƙi mana ya kamata a wani abin don lokaci yana ja. shi ina son zuwa umara cikin watan nan. Na ce to Allah ya ƙara baka lafiya yaya. Yanzu me ke ganin za a yi kenan? Na ci gaba da cewa, su baba ma na san kai ne mai tallafa mishi yanzu gashi kuma lura ya zo ya gifta a kai. Nawa ki bar zancen na su baba da mutanen raba na riga da neman su tanadin su. ko yanzu da ina son ki taimaka min da yake listin mutanen da kika ga ya dace a ba wani abu sai na gani na ce to bar na ɗauko fefa da biro sai na fara a gaban ka ko sai na je gurin iya a kicin na bata haƙuri ta cigaba da aikin zan ɗanyi wani abu ne yanzu ta ce haba hajja dama dai aike ce baki zama amma komai da kuke bukata aina na iya yanzu wanda ban iya ba zan kira ki duba mu na da gurin shi inda na fara rubuta suna su na can gidan baba ina ina lissafa mishi wayan da nake rubutawa har na kawo gurin na unguwar da muke zaune yanzu Shi ne ma yake ƙara tuna min da wasu gidajen idan na manta. Ya ce ban ji kin saka mutanen ki ba. Suwa kenan yaya na tambaya cikin son jin su. Ya ce masu gadin ki mana na ce Allah sarki wala har na manta da su. Dan na rubuta sunayensu a ciki. Na ce shi kenan ko ina ga an gama aiko ya dan dauka yana kallo na. Ya ce kin san ban san mutanen ki na arzikin ki na can gida ba fa. Marushe na ce har da su ya za a rubuta ya ce ki rubuta su mana suma. Mutum kusan goma na rubuta, na rubuta mai yan uwana da na mamana. na har da ƴaƴan mama ta bawa a ciki. Ya ce motar da na yi oda kayan sun shigo suka ce don haka bashar zai zo sai a bashi list ɗin kin ga ga Musa da sai ya kai na mutanen ku shi da driver ko. Yadda ya faɗa haka aka yi washe gari nan gida ya cika ya kuma kace mai siyasa girya Abdul da yayi Jibril kannan shi sai yi bashar da wasu ma'aikata su ne suka yi ta faman rabon waɗannan kaya. Shi yana daga ciki tare da ni ina kula da shi. Sai duk wanda ke son ganin shi yaya bashar yana hana shiga gidan ne sai dai shi da ƙannan sarauki kawai suke iya shigowa gidan take labari ya kai ko ina sai ga al'umma bayan Allah masu bukata sun yi a gidan ne ya ce wa bashar da ya shigo ya faɗa mai a raba musu sauran sai a karo buhu hamsin a haɗa musu da shi ba karan mamaki ne ba da irin wannan abin alheri da ya isa ba ko da ki babu mamaki don ya gaji alheri ga uwa da uba ne an kai kayan azumi a gidanmu inda abin ya zama abin magana a gari ashe ya bada buhu biyar na shinkafa ya ce a raba mutanen gari kuma ban sani ba sai da Musa ya dana ne yake faɗa min na matukar mamaki duk da ba a mamaki da ikon Allah waya ƙwallon kafan ne yi sadauki ke samu wannan kuɗin haka ikon Allah kenan yau sadauki ne da wannan irin alheri ga al'umma haka ubangiji Allah ya yi albarka a kwana na shida ne da azumi ya ce zai tashi da azumin na soya ɗan ƙara sham amma ya ce zai gwada ya gani lafiya ya kai azumin shi haka ya ci gaba da azumin shi kuma yanzu yana fita zuwa sat su yana dan duba su Ranar ya dawo da dare bayan mun gama buɗe baki ne yake cewa ina fatan kin fara shirin tafiya ko. Na ce zuwa ina yaya? Ya ce umra mana daga can kuma za mu wuce China akwai wani aiki da zan yi don ina son buɗe kamfanin karfe a nan Sokoto insha Allah. Ba su lokacin da faɗa jikin shi ba na mamanta da wata iyara ba a gurin lokacin. Shi ma rungumo ne yana murmushi ce cikin harshen Turanci. Kin san dama fa ba mu je honeymoon ɗinmu ba. Kin ga sai mu yi shi a can tun da kuna hutu ko? dan jaye jikina na tare da cewa kai haba yaya wani honeymoon kuma bayan wanda aka lashe a nan cikin gida ya ce to bari ki gani idan mun tafi ai kwarin na hafar gab ashe iya da ke zaune tana kallon tana kallon sallah a kasar makka ta bar falon na ce la ashe iya ba ta falon nan ban ma san tashin ta ba wallahi kaga ka kore ta ko yaya ga iya da son kallon kwallo da son kallo wallahi ya ce kin dai kore ta ba ke bace bi ta rungume na a gaban ta ba ya kamata fa ce an saka TV a cikin ɗakunan nan don kallo kin ga ko Musa na lura idan ina fara nan kamar ina takura mashi ne shi ma washe gari kuwa sai ga masu haɗa starlight sun zo gidan suka haɗa a kowane daki, da gidan kowa da nashi receiver ɗin a cikin ɗakin shi nan ta faman koya iyaye da za ta dinga kamo tashan da take so a ɗakin ta ita kadai. ashe tafiya har su baba ne da su mama za a yi shi sai da tafiyan ya matso ne saura kwana biyu mu tafi na ga ya shigo da fasfot ɗin masu tafiya daga iya sai Musa muka bari a gidan na faɗa mata don Allah kada a manta da wasu da masu gadi wurin girki girkin abinci idan sun yi na je gida gurin su mama na same su na shiri ga baki ɗayan su ban fita ba sai na gyara mata kayanta da ɗaki da yake wuni zan yi da wuni zan yi musu a gidan rage ce min ai gwaggon ce za ta zo ta zauna mata ɗaki da Amira don ba ta lafiya ta bar ta kaɗai a gida haka nan an ta mira sama sama muke don ta da nake ji da haushi ne da take ji babu abin da ya canza a ciki sai ma in ce ya karu ne kawai yanzu sai ba sai la'asar na bar gidan zuwa gidan anti maryam can muka lalace wanda hirar namu akan mazajen mu ne muke yin shi na da gida na sami ya ta gyara ko'ina ta gama komai yadda ya kamata sai bayan sallar ba ya shigo gidan muna falo gaba ɗaya mu sai mashi sanda shan ruwa muke a kasalance zauna don har yanzu ba wani karfin jikin nashi yake ji ba sosai dan muka shiga jira mai kayan buɗe baki a gaban shi bai ci wani abu ba sai kayan furut ɗin da ya sha kawai kai kwance fuskan shi na kallon TV ana sallar asham a Saudiya TV yace iya rabi gobe ne fara tafiyar mu insha Allah zamu tafi ku barki da Musa sarkin sanya, kin ganshi kada ki bar ya wuce takwas bai shigo gida ba ko rufe ba dan tsaro tace insha Allah na waje na za a yadda kace ni yace ga kuma ka ji me nace ai ko Musa yace na ji yaya ai ba inda zan tafi ga TV na muna kallo ai da ranar ne kawai aka dan fita can bakin shagon daga haka ya shiru idanuwan shi suna a sai da aka kira sallah suka fita tare da Musa wannan kenan to a gari da azahar muka bar garin Sokoto zuwa Saudiya mun sauka da dare inda aka yi muna screening motar da ke jiran mu muka shiga sai wani hoton nan muka kwana a Jidda sai da safe muka wuce zuwa Madina ibada sosai muke ba kama hannun yaro har su umma da mama sun bani mamaki sosai da naga suna ibadan su sai dai ba wani sun bar halin su bane ba ko can addu'o'i na sun fi yawa ne akan Allah ya shirya min yayi sadauki da samun zara masu albarka da ma kuma yan uwa musulmi da suka faɗa cikin hali irin nashi sai dai a can ni da momi muka zama kamar ƙawaye sai mama da muke tare da ita wani lokacin dan mama ba ta da time din wasa ko kaɗan koyaushe cikin ibada take mun bar madina mun tafi makka a can muka kwana goma fa fara shirin dawowa wansu gida mu a nan za mu yi sallah two days after sallah za mu wuce china din ana gobe za su tafi ne ina magana da mama da momi da wani irin shakuwa ya shiga tsakanin mu yanzu da ita a can ni ce mama ke saka na zaɓa musu abubuwa ni da momi wanda kusan sayayyen na amira da naji an ce wai za ta yi aure ba da daɗewa ba har gado ni ce yayi sa a gaban na zabi gadaje har guda biyar masu kyawu da safe muka Masarki suka tafi muna tsaye muna kallon su baya da zan yi ban san lokacin da hawaye zuban mun ba muna mota ne dan marmashi ta da rungumo na zuwa jikin shi da langabe kaina ina share hawaye a hankali ce ba ki son rabuwa da mamako. ban yi magana ba sai a jiyan zuciya ne ko muka kai masaukin mu wanka muka yi muka nufi masallaci gurin sallah sai dare sosai muka ɗan huta kwana biyu duk a cikin masallaci muka yi shi ranar sallah na saka wani dogon riga mai tsananin tsada da ya sayo mana a wani katon shago na kayan mata rigar da gani ta bata manya ce irin tasu sai wacce ta isa take sanya ta na yafi ma yafi rigar take na koma kamar irin matan manyan laraba da muke gani ko kuma mata wani kusa a kasan mu ga zabbunan gold nan da na saka guda biyu a yatsuna wuya na kuma diamond ne, kiran dubai sai takalmi mai tudu da yar karamar jakar takalma da na riƙa a hannuna sai wani ƙamshin turaren laraba ke tashi a jikina yana falo zannabto a cikin shi ne wani irin mugun kishi na ne ya darsa a cikin zuciyar shi na karaso inda yake zaune shi ma kayan maza ya sa na laraba masu tsada na karaso inda yake zaune cikin wani taku da ban san ina yin shi ba ma wani ƙamshi ne da ke hancin shi har ya saukan mai da kasala a lokacin ɗin ya sake ya saki idon shi yana kallo nan har na karaso gare shi tare da ɗan faɗa a jikin shi ina cewa yaya na barka da sallah. yace Fatima anya kuwa ke ce haka? Ko dai an canza min mata ne? nace ce barka tabbatar da ni din ce to. Na ɗan kai mai wani guntun cizo a kunnen shi ya dan saki wani dan kara ya ce muguwa kawai. Da mike yana dariya yace Fatima ki yi kyau. kyau yi kyau sosai wallahi ban ma san me yasa duk dogon rigar da zaki saka sai na ga ta matukar karbar ki ba. Kamar dai ki aka ɗinka ta ba. Gaskiya kafin mu bar garin nan sai na kara sa miki irin dogayen rigunan nan da yawa. Ko da mun koma gida ki dinga mun kwalliya da su haka. ta ce kai haba yayan ka fita da tsada fa ka suyo su fa ai biyu, nan ma sun isa haka please ya fatima shiga ki a cikin suturan alfarma shine mutunci na ga idan idan ga idan jama'a a shiga ki shine zanuna duniya ni umar ina sauke haƙi na akan iyali na ya ja da hannu ɗaya na faɗa jikin shi ya ce ki san kowa ya mijinki ba ko ni dariya ta ɗan shafa fuskar shi da hannu ɗaya ya marmashi na ce ni ko na san waye mijina dan ni na san kayana ya ce gode Allah da ya baki Umar a matsayin mijin auren ki uban ɗiyanki nan gaba kuma ya ce Fatima mijinki mai tsada ne mai daraja kuma a idan jama'a sai da a idan mutum biyu zuwa uku ne kawai yake mai rauni dariya na ce a ido da na mama kenan na uku ne kuma ban sani ba ya ce na uku shine baba kai yaya kada ka baba haka wallahi tun haihuwanka har yau baba bai da wani da yake jin shi har ran shi kamar kai a duniyan nan iya fita faɗa mai irin sanda baba yake maka tun haihuwanka har ya kai su umma suna kishin kam tun kana karami har yanzu shi tare da jawar jikin shi yana sunsuna sunsuna ne kamar na kamar ya samu hankici mai kamshe ce na sani Fatima ni ma na sani wallahi yara ba ta karya ba san da baba ke muni yasa su umma suka saka ni a gaba da horo tun ina karami ga mamaki ga mamanki da shegen haƙuri duk abin da aka yi min ko na faɗa mata ba cewa komai sai da ta ce min in yi haƙuri kawai ya ƙara matsoni a jikin shi ya ce kin san me Fatima na ce a yaya nan ya ce wata rana har zargi su umma a kan akan da hannunsa a cikin lalacewa na a baya sai dai zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya astaghfirullah amma yadda suka gwada min ba jin daɗi Fatima sun hana ɗiyansu hudda da ni sun hana mutanen shiya ma huɗa da ni haka yasa na kasance ban da aboki sai Bashar Bashar ya yi min kokari a rayuwa na a rayuwa na Fatima Banda kamar Bashar a duniyar nan kuma na san har gobe ba ni da kamar shi wallahi yace kuma Fatima idan na tuna wasu abubuwan ba zan iya ko da gaisa da umma da mama ba a duniyar nan shi akwai lokacin da mace ta tafiya wallahi abinci ana mai shi suka haka nake takawa da kafa har gidan su bashar a can zan ci isha sai dare zan komo zan kamo hanya ta da dawo gida da kafa wata rana ruwa ya hana na je gidan su bashar din cin abinci na shiga gida ko zan samu wanda zai dan tausaya mun a cikin su ya bani ga abinci ina gani amma suka ce wai na ne da imrana na da ɗakin mu da yunwa sai ga bashar cikin ruwan nan ya aro mashin ɗin makwabcinsu bai ko iya tuki sosai ma ya kama abincin shi na ci har dare shi na kuma ci kana na kwanta ga maji bata dawo ba ashe wai ta yaji da ta tafi gida ni ban sani ba a lokacin tana goyon amira kin san me fatima na ce mai a'a a lokacin da jikina ya yi sanyi ga labarin da yake bani ya ce wallahi a lokacin da na fara shaye-shaye ta ina da 15 years fatima idanuwa na rantsa idan jin abin da ya faɗi na yi shabar labarin irin musguna mishin da su umma suka yi kai har da mama har dai mama ta dawo ya ce ni mawin bata yi min komai ba wallahi dan da rana ɗaya duk da na san ita ma tana kishi na kan wai baba ya fi so na da ɗiyanta amma tana ɓoye zafin kishinta a kaina dole Fatima duk zafin kishinki a kaina kada ki mu'amala da masu sihiri bala'i ne da faɗawa halaka ga mai irin wannan halin daga ƙarshe ƙara shiga jikin shi na shi kada Allah ya bani kwandilan zuwa gidan boka ko malam wanda zai illata rayuwar wani bawan Allah To mun je sallah idi muka dawo mu sake fita ba, don a sha ruwa ba azumi muna gida muna farautawa muna faranta junan Wannan kenan. To mun sauka a China inda na ƙara tsinkewa yaya kenan irin abokan da na ganshi da su a can. Har sun sofin na Saudiya ma dan ko a can na ga yadda yake huda da yara ma yaran masu kuɗi ka san ga kyautun da na samu har tsoro ma abin ya bani. Mun tafi na katafaren hotel mai shekin tsawo da kyawu sosai ƙawanci kam wallahi na yi shi sosai na lamshe idanu na daga inda muke zaune a bayan mota na ce alhamdulillahi ala kulli halin ya ce bayan ya jawo ni me kika ce fatima na ce godiya nake miƙa ga ubangiji na da ya nufe ni da hakan sai a bar labarin hotel ɗin zai bata mana lokaci amma gaskiya na sha kallo Allah ya hore mijin Allah ya hore mijin kowa ya kai ta ƙasashen duniya ke kallon abin mamaki a can mun ga karramawa ta ban girma a gurin abokan shi na can ni kan sai faman godiya nake ga Allah ya ɗaukaka min rayuwa na haka. Ina runguma a jikin shi muka bar gurin harabar hotel ɗin zuwa masaukin mu a tare muka zube a gado da shi. Da lamshe idanuwa na tare da ajiyar zuciya ya ce, Ya aka yi ne Fatiman yaya? Na ce ni mai ma zan ne yaya? Da na ji ya ce, Ki ce kina son UF ki sosai Fatima. Ki dinga gyara min kanki, ina kallo koyaushe. Gado na ya zama redi, ba sai na nema ba. Amma da idan kin min haka, kin gama min komi Fatima a rayuwana. Barushi na ce, Ai baka da matsalar haka ɗin, ko yanzu yaya. ya ce mm, haka ɗin ne amma ba sosai yadda nake so a raina ba jin ya shiga zoge min zubin da ke rigar rigar jiki a hankali ta da faɗa min wasu kalami da ba zan iya faɗin su ba anan na ce ko wanka ba za mu yi ba yo kuma ko wanka ba za mu yi ba ya wanda muka yi kafin mu ma me muka ci da shi kada fa ki manta wani mun ɗina fa nake fa yanzu rungumar ce na ce ai ka yi abinka ai ka yi abinka tun a gidanka na Sokoto sai dai ka ƙara ɗora a inda ka tsaya kawai ya ce hakan za a yi wannan kan naftar da duk wani kunyar shi a idanuwa na nuna mishi nifa bayan ƙauyen da yake kira na da ita bace ba rayuwa sosai na jin daɗi muka yi da yaya a ƙasan China satin mu biyu a can ya sanya hannun jari a kamfanin yin da yake sanyi a Sokoto wannan ƙara kwanaki muka wuce Hong Kong na sha mamaki sosai da yaya san ƙasashen duniya haka da mutane kuma a cikin 'yan shekaru ƙwallon shi kawai da ƙarshe muka dira a Dubai a lokacin banda matsalar komi a raina banda na tuhumar ko yaya bai daina sha ba dai har yanzu don wannan irin mutanen da na daina hudda da su kaga dole ne idan mutum bai kai zuciyar shi nesa ba ya aikin sabawa Allah amma sai naga shi akan ibada bai da wasa ko kaɗan kowane kasa yana da time din sallah sallar su ko baya gida zai bugu muwa ya ce lokacin sallah yayi na tashi ne sallah a ƙasar Dubai kan kamar a gida Najeriya muke don 'yan Najeriya da ke ƙasar maza da mata ga su manya da yara kana gani dan naga mata manyan kasan mu yadda suke huɗa da matasa ko ina zai tafi tare muke zuwa yana nuna mu yana nuna musu ni a matsayin matar shi mutane da yawa suna cewa ba su taɓa tsammanin cewa ya aure ba a rayuwar shi ba dan ba su ji ba ana faɗin zancen auren nashi ba a ƙasa ba akwai wata hajiya wai shi take so ranar da ta ga mu mun fito gurin wani shakata sai da ta girgiza da ganin namu na gane aka a fuskata tunda muka haɗu ga su su uku shakai su wani shakiyancin duniya yanki kawai suke yi wai su karuwai bayan mun rabu da su ne na so na tambaye shi ko su waye su amma sai kawai na basar da zancen nasu shi da kanshi na ji ya ja tsaki ya ce abu da ce wai a kasan son na take bata san ni ba irin shashashen matasan nan bane masu kwaɗayin tsofaffin mata ba ni yanzu ko budurwa ba ta gabana balle wata tsohuwar kama can na banza har shi sai da muka haɗa ita a Dubai wai ta zo ta da ta da mahaifinta wani business ne na ce tun da kafircinta ta saka wani askar ɗan mizitsi ya cinye ta kawai duk komai ta a fili ita kanta rana da ta gani sai da ta girgiza sosai da yadda ta ga nayi mata kyawu ga jiki jikina ya karɓe ni nan ta san dole ne UF ya manta da wata Linda can ta san lallai yanzu Fatima ta sace zuciyar UF UF ɗinta don babu ta inda za a kwata mu da ita gashi kuma addinin mu ɗaya da shi ga mu ɗan uwa kishiyar feta ta ji kawai ta saka haƙuri ta saka haƙuri ga ranta kawai akan UF ta bar tunanin cewa wai wata rana zai iya dawowa gare ta daga ita har mahaifinta da muka haɗu wanda ya san soyayyar su da ya sai da suka bi mu da wani irin kallo mahaifin da yake tambayan wannan ce matar shi da ya aura din Linda ta ce eh ita ce dat yace so young pretty how are you ta da miƙa min hannun shi na girgiza kai na ce mashi lafiya lau tare da tambayan family din shi ya ji daɗi ya murmushi ya ce sorry na manta addinin ku ya hana hakan ko na ya shiga nuna murna aure ya dafa yaya yana cewa kin gan shi nan ki riƙe mijinki da kyau don mijinki big man ne sosai yana cikin lokacin shi Dariya muka yi a tare har ɗan dimple ina ya dan lotsa kaɗan. Linda ta ja tsaki ta ce, Ai dole ne UF ya ce Dad, akan wannan karamar yarinya, Ji da ya mai da ita wata kamar queen da ita can. Ta juya ta bar gurin ya ce, Don't mind, don't mind her, she jealous of you. daga kin fita komai. Baby, ki rike mijin kin ji yarinya? Na mishi godiya ya bada kyautar wasu irin mahaukatan kuɗi kamar ba san zafin su ba. A motar hanyar mu na dawa ne na ciro kuɗin ina bawa yaya ci. Na ya fa? Naki ne fa, ke ce aka ba don aka ki bar abinki a wurin ki. Raba kan na shashi wurin yayi don bai bari na kashe ko da kwandala ba daga cikin gautar da nake samu ba. Mun baro kasan kasan mun dawo gida Najeriya don hutun da ya ƙare, ba don yaya so ya so karewar shi ba don bai gama morewa ba can. Sai da muka kwana uku Abuja sannan muka hawo jirgi zuwa Sokoto birnin Shehu cikin jin daɗi da walamuka muka iso gidanmu. Na yi mamaki kwarai da muka samu ‘yan uwa sun cika mana gida wurin taron mu. Anti Maryam na ganin lokacin cikinta ya tsufa sosai ya ƙara girma ta zama wata mama da ita muka rungume juna muna murna da ganawa mai igin ta sake ta ce wai ko Fatima da Allah ke ce haka ko da yaya ya kai ki cikin injin inji ne please an canja ki na shafi ɗan cikin daf na ce masha Allah ubangiji raba lafiya ya mu mai albarka da muka samu yan uwa suka sun cika falon sai famun sannan suke mana kowa kallon mamaki yake mun don ganin yadda gabaki ɗaya na sauya da koma wato yan laraba da ni abu ga ɗan asalin buzaye Mun samu an girka abinci kala-kala wanda na san aikin mara mai hakan. Ban lura da anta Amira ba a falon ba sai da na ji ya ce mata, "Haba sweet sister, ko gaisuwa babu ne?" Sai lokacin da ɗago na dubi inda yake kallo tana zaune ta yi shirin zaman da ta saba yi ta dunkule saman kujera sai chatin take yi abinta. shi tun shigowar mu ta ɗaga kai ta kalle mu ta ji wani abu ya tsaya mata a rai irin yadda ta ga gabaki ɗaya na koma wata matar manya. Ko ɗiyar manya cin da ni sai kamshi da da ke fita daga gare ni. Ga wani irin dogon riga koriya ji duwatsu tun daga sama har ƙasan shi hannaye rigar shashara na yafa mayafin riga a kaina ina rataye da jakaja da takalmi mai duwatsu kamar na riga ga yan uwansu ya haba haba suke da ni mu kuma suke da damu kamar sun ga wata ya a can daban shi kuma ita ce wai wannan bintan ƙauyen ne ta murje ta zama haka da ita kai kai kai maji waye please maji ta ja waye maji ta zama dogon tsaki ta miƙe tana faɗin ita za su tafi gida kenan na ce a haba ta amare yanzu nan da shi daga shigowar mu hatta hausa nan ya sake ba cin nan sosai nake yi ba a cikin shi ta ce a wulaƙance wani abin kuma zan tsaya da miki ne bayan na ga kun sauka lafiya ku so ke da tsaya ina fadanci a kanki kuma to mun kawai lokaci mai tsota da ƴan uwana ƴan na ta yaushe rabuwa tsakanin tsakanina da su wanda yawanci duk wasu duk wasan su a kaina ne suna min wasan kanin miji dan ya shiru na san halin abina bai fiye son surutu mai tsawo ba shi sai dai a ɗanya ɗanyi shiru sana fahimci taron hayaniya ishe shi kenan a lokacin na ɗan miƙe zuwa gaban shi na ce tare da ɗan rankwafuwa gare shi yana zaune ya rike goshin shi da hannu yana ɗan murza a hankali idanuwan shi alimshe ga baki ɗaya jin murya na a kusa da shi ina magana ina cewa yaya me za zuba maka ne ka kace bude idanuwan shi ya sauke fuska na ya sauke a fuska na da nake duke kaf da shi na ƙara cewa me za ka ci ne yaya ya dan sauke murmushi yana faɗin duk abin da kika ga ya dace da ni ki zubo mu ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba Bismillahir Rahmanir Rahim.